صلوا على النبي المصطفى الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا da na tunkara ba zai ba cikakken lokaci har in ce zai wasa da 'yan uwana domin cewa na fuskanci ina so in zama malamin addini. suna sunana muhammad shamsuddin aliyu mai yasin ga kuma makanta wanda an haife ne a zaria a tudun wada sabon lai idan mai yasin wanda shekaru na takwas na karatu ne a professors international Golf of Scorus Zane. Na yi karatu ne a gurin malamai na da kuma wannan malaman mai shi ya kasance shi da zaƙon musu. sun kasance su ma suna mai da hankalinsu kan su ga yanayin ƙoƙari na bayan sun gudana kuma su ma suka yi nasu dadirce wanda ƙoƙarinsu kan su ga yanayin ƙoƙari na. kamar yadda na gina labari cewa na haddace alƙur'ani ne da lokacin ina shekara uku dai kamar yadda na ce cewa abinda da ya kasance mutum zai ka yana fahimtar abu je na gane abu wani shi ne kawai ya so dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so prestigious work to shi kenan ai shi kuma ya shi to sai sa ma na ga wanda ni idan karanta mm, albuta cewa ta kasance ita tana maganin ma'abubuwa da yawa hadda ka ji kana fahimtar abu ne ka kaji abu yana maka sauki za a removal za a cire maka difficulties kowane wahalwale za a cire maka na fara tafsiri ne a wancan shekaran 2021 na kasance ina nazari a littattafai da yawa kafin in tafsiri amma dai daga cikinsu akwai irin su jamil olin malhikan wanda mai makwautabi ya rubuta don tafsiri ne sannan da kuma riyadu tafsir na shakki ibrahim inyas sauransu dai hakan kawai dai mai dan kalili zai sa ka ramu za ka iya ba wai maganin karanci ba ne in ka mai da hankalin cewa za ka yi to allah zai taimake ka kan cewa ka hakan in ka jajirce ka sa kanka za ka to za ka iya yi wannan kuskure ne na yare yarena amma duk da cewa malaman nahu sun ce dukkanin kowane jam'i za a kira shi ne a cewa da ta mace domin cewa imam zamakshir ya ce dukkanin kowane jam'i za a kira shi ne da cewa akan ta mace ni abin da nake nufi dukkanin kowata aya a cikin al'ur'ani shirya ne A wanda na tunkara zai ba ni cikakken lokaci har in ce zai wasa da 'yan uwana ko abin da kanta kwallo ne duk lokaci na zai wannan ba amma cewa na fuskanci ina so in zama malamin addini da kuma dakta likita sannan kuma loya zama alƙali ka ban na lokacin da zan ce zai wasa. dai zan ba kananan yara shine koyi su dinga mai da hankali akan karatu su tage shi ta karatu domin cewa hakan da suke in suna kananu suna karatu shi kuma musu domin tun suna kananu abin da suka koya za su haddace shi har su girma domin cewa in sun yi karatu nan sun suna kananu malamai sun ce ba su taɓa wanta shi ba har abada. Alamun da kun kai tauri sun yi su ba su yi ne. bayan zurfin su da ruwan da ke ciki ya kasance in za su ɓalle igiya su sa ruwan su kukan su ba irin namu ba ne su ya su dawo suke sa ƙasar tawo da faɗi da da tsawo tsawo faɗi mutane ma ba za su iya tawo shi ba tabbata cikin shi to sai ne idan ya cikin nan sa sai a sa wani miliyan wata sa ra'ayi ne a tsakiyar rijiyar nan da ƙarfin sanda ishe kuma mai ƙarfi na ƙarfin ne na sarki ake sa to su ma shari a kan shari ake kunda su ma shari da karanta ana sa ake sa ma wa'annan shari a rikalin koyos don su tafiya suna tafiya suna jawo wannan gugan suna tafiya suna don yaran nan sandanci da sarki ne zai ja mu Ya ka ya shirin fita zai a dole kowa don kada su ara tafiya yaro ana kamfatan ana ibo ana ibo ana shayar da shuka ana ibo ana shayar da shuka